أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا يا رب العالمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا أرحم الراحمين وبعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا أوتن أكو وتن ربيع الأول hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da talatin da 31 a watan oktoba watan goma shekara ta 2020 daidai Allah su subhanahu huwa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya tara mu a wannan masallaci na Alhaji Salisu Mu'azu da yake haɗe Jarod daura da yan turmi unguwar yan kaba kenan nasarawa local government a cikin birnin Kano domin gabatar da karatun tauhidi daga littafin mukutasarul aqida al-islamiyya na Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu a baya mun yi darussa daidai darussa ashirin a darasinmu na ashirin da ya gabata mun yi shi ne akan tattaunawa kan menene illar babban shirka a matsayinta na duk laifin da kai ma Allah in baka yi shirka ba kuma ma laifi ba domin ita shirka yanzu ka wuce kanka ka wuce yan uwanka mutane ko sauran halittu ka taɓa mahalittin gaba ɗaya ka ɗau haƙƙinsa ka ba ma waninsa wanda girmansa ya ce baya yafewa kuma mutum ya tafi wuta da shi kafin duk ya je alkiyama bai tuba ba in ya tafi wuta a filar alkiyama ba fitowa to wani yana daga cikin babbar illar shirka shine dawwama a cikin wuta sannan muka ji kuma inda shirka aikin mushriki baya karkuwa irin karkuwar da Allah zai bashi lada dan babu foundation duk ibada foundation ta shine a samu tauhidi in an samu tauhidi in kai ibada to ka sama mata gurbi in babu tauhidi to da zane akan ruwa da ibadar ka duk ba su da bambanci yana daga cikin illar shirka ga za aiki mai kyau amma babu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kusan dai wannan shine abin da muka tattauna a darasin da ya gabata na 20 yau kenan a darasin mu na 21 za mu tashi kamar da muka ce a shafi na 26 inda malamin ya headline da cewa ashirkul asgaw wa anwa'uhu kananan shirka ko shirka karama da kuma nau'o'in shirka karama ma huwa shirkul asgar menene karamar shirka ita shirka dai mun yi bayanin ta a baya cewa shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah ma'ana haƙƙi ne na Allah in ba shi ba ba mai iya wannan abin to in ka tashi nema ne miye maka dan shi kadai yake iya yi azurtawa yayi damuwa ba da lafiya da makamantansu ko kuma a'a in ba shi ba ba wanda ake yi wa wannan abin kai bawa kai kake yi amma abu ne da yake amsa suna ibada ita kuma ibada gaba ɗayanta ta Allah ce ba a bauta wani a shi da Allah in a ɗayan biyun nan baka haɗa Allah da wani ba to baka yi shirka ba to a shirkokin kuma mun ji babban shirka da illarta to yau kuma za mu ji wato ƙaramar shirka jawabin malam ya ce jawabi a shirkul asgaru uwar riya ƙaramar shirka shine riya ko ya ce riya tana daga cikin kananan shirka suna ce riya shine yi ba dan Allah ba yin wani aiki don wani ya gani ko don wani ya yaba ko don aje a faɗa san a sani in ji ba wasu cikin dare abin sa ba wanda ya sani amma ya sai ya zo ya yi karkato da aka akalar magana ya ba da labarin shi abin da ya faru saboda jiya ya kaza ne kaga yanzu ya yi aikin tsakaninsa da mahalicinsa maimakon ya jira kiyama ya ga sakamakon sa ya yana son wani ya sani ba Allah ba to yace shine riya dalili akan haka yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fata yake burin gamuwa da sakamakon ubangijinsa ne kyau da samu lada cikakke a irin aikin da ya aikata fal ya amal amalan salihah to ya tashi aiki amma fa sharadi ba kowane irin aikin da ya ga dama zai yi ba sai amalan salihah sai aiki na kwarai kuma in ya tashi aiki na kwarai din shi ma ba a taba a kubuta ba sai an samu kuma rashin abu daya shine wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kada ya sa wani a cikin ibadar ubangijinsa ahadan kowaye inan mankana kada ya tara wani to an samu ina ba guda biyu shi yasa wasu malamai ke kiran su sharu'i qabulul amal ka ba ibada ko sharɗai qabulul amal shine yi dan Allah da kuma koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin da yace amalan saliha ai babu wani aiki da yake amsa suna amalan saliha matukar ba annabi ya koyar da shi ba da sunan ibada in dai da sunan ibada ne ba wani aiki da yake amsa suna amalan saliha matukar bai biyo ta koyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ko da masu suka kyauta ta shi ce ganin mai kyau mutukar dai babu stampin din annaba a sa ba mai kyau bane saboda abin da Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzan ya zo muku da shi ku kama ku rike shi riko na kankan da ya hane ku a shirkin to shi kuma daga cikin ababen da ya hana a dunkule dangane da abin da ya shafi addini ya ce man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu duk wanda ya fara mana wani abin al'amarin addini shine na haza to annabi yana da wani al'amarin ba na addini ba ba wani tawili da zaka yi na haza kawai addinin mu wannan wani ya fara mana da wani abu wanda da baya cikin sa shine ta laisa ya ce ba huwa raddun wani abin amma saka amma masa kayan to shi yasa in dai da sunan ibada ne to aiki ya zama ya biyo ta koyarwar ta eh saboda haka wa in tu'iquhu ta hatar in kun masa biyayya to nan shari'a take nan in kun saba masa to kuma kun bata to wannan ayar asali Allah ya fara da cewa kul annabin aka umarci shi da fi'ili amri ya gaya wa duniya inna ma ana basharun muslikum ni mutum ne kwatan kwacin wanda ana magana ta fuskar jinsi na halitta annabi daga cikin mutane shine muslikum anan ta fuskar jinsi na halitta inda ma dai cikin halittun Allah ya babu kamar dan adam shi sa in ka ce ba mutum bane kuma duk ajin da za a kai shi farna za ka yi to na aljanu za a kai shi ko na mala'iku Allah ya ce wal karramna bani adama mun karrama ƴaƴan Adamu, wa hamalnahum fil barri wal mun ɗauki nayin gudanar da rayuwarsa a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun azarta su da dadadan abubuwa na halali kada ta ce wa faddalnahum muka fifita su kaga faddalna bani adama a karramna bani adama a farko kuma an rufe ayar da wafazzalnahu mun fifita su mai mani halakana ta tafsila a bisa mafi yawancin halittu za ka kana ɗauke shi daga ajin mutane in za ka shi banna za ka shi to aka ce ya gaya wa duniya shi mutum ne kwatan mutanen da aka tuwe cikinsu, su ai ma ka'ida ce ta Allah Allah baya ta da manzo ai sai jinsin al'umma ai sun yi ta wannan kalubale din me yasa da Allah ya tashi ai ba a da ne bashar rasula yanzu Allah subhanahu wataala ya tashi aiko manzon kuma sai ya aiko abu asallahu basharar rasula aka zaga masa a sautul isra'il sai Allah ya aiko manzo kuma mutum sai Allah ya kulka ce laukana fil ardi mala'ikat da a ce a bayan kasa ba mutane bane mala'iku ne to ayin la nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da ba garau ba gagarau bane a wajen Allah Sai da sai mu sauka musu mala'ika su mala'iku sai mu aiko musu mala'ika a matsayin jakadansu su amma yanzu kana dan adam sai ka ce a aiko maka mala'ika ya zai sallah ka koya shi da fuka fuki sai kuma da kafafuwa da hannuwa to ya zai sallah ka koya wajen sa sadaka ba a aikowa al'umma manzo sai daga jinsu suka ce ai me yasa ba a aiko mala'ika ba Allah ce ka ce da su laukana fil ardi mala'ika da a ce a bayan kasan mala'iku ne to ai la nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula ai da sai mu saka musu mala'ika a matsayin manzon to shi yasa shi ma ka ce tabbatar wa mutane basharun ne shi ma muslikum kwatankwacin bambancinsa ko kuma da sauran mutane shine daraja a cikin masu darajar ma shine daraja ne a cikin manzannin ma shi karshe ne shi ne katimul anbiya'i shine imamul Shi ne cikamakin annabawa shi ne shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa bai da boye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da kaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam da ishirin ya ce fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu yuqadu bihi jayshun wa yu'maru masjidu fa ha huwa gashi nan sallallahu alaihi wasallam fi dunya al'amarin duniya wa fi dini da al'amarin addini sayyidu shine shugaba yace yuqadu bihi jayshun an an tashi jan bataliya a fita yaki da shi ake fita sannan wa umaru masjidu in ka zo masallaci wajen raya masallaci da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baraka shi ta fikira halitta mutum ne amma duk a cikin mutane babu kamar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce yuha ilayya ana yi mun wahayi to duk wanda ake wahayi babu kamar sa abinda ake mun wahayi annama ilahukum ilahu wahid abin sani kawai abin bautar ku shine abin bautar nan guda daya Allah subhanahu wa ta'ala to daga nan ne su kuma sai ka sharadin to tunda yanzu ya gabatar da kansa to kaman ne yanzu liqa rabbi duk wanda yake da fata yake da buri na ya gamu da ladan ubangijinsa ya tafi aljanna a filin alkiyama to shi ne sai aka ce ya tsare ko ya kiyaye waɗannan sharadai guda biyu fali ya amal amalan saliha ya yi aiki aiki amma kyakkyawan aiki shine muka ce ba wani aiki mai kyau mutu bai fito da sa musamman inda da sunan addini za a yi aiki to sai ya gangaro ta sa dan shine jakadan da Allah ya zaba ya aiko to idan zaka ce kai zaka saki layin sa ka kama naka to ai kaman kana cewa zuwan sa kai bai amfana maka ba shi kuma dama amfanin zuwan sa a karbi samfurin safan da za a bauta wa Allah daga wajensa dan shine jakadan da ya turo to shi yasa fali amal amalan saliha shine aikin da ya dace da sa sharadi na farko ke sharadi na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake fatan gamuwa da Allah to kada ya sanyawa Allah maɗaukacin sarki tarayya cikin shi wannan kyakkyawan aikin na annabi da zai koya da yi to kuma kada ta abokin tarayya wannan shine mahallin ɗin kuma na malam da yace ai yana magana ne akan riya tana cikin karamar shirka ya ga to ai tana shiga cikin aiki ne riyar ko to ya yi aiki na kwarai amma kada ya tara wani Allah da suna a cikin aiki sallah yake aiki ne na kwarai azumi yake aiki ne na kwarai misali Kyautata wa mutane yake aiki ne na kwarai shari'a ta ce yi. to kaga a nan abinda ake so kawai ya zama ne wajen illa. yana yi ne kawai don neman yardar Allah amma sai ya zama ga aikin ala hajji yi in ka kalli aikin ibada ce wanda ya kamata a samu lada a cikinta, amma shi ne ya masa yana so wani ya gani yana so wani ya yaba yana so a je a faɗa yanzu an tara Allah da wani cikin aikin da shi kadai ake so a yi masa wa ma umiru illa li ya'budu wa khulisina lahu ba umarce su ba sai su bautawa Allah da ikhlasi ma'ana kawai tsakanin su da Allah dan neman yardar Allah to shi yasa ya kawo wannan ayar saboda in an tara wani da Allah to sai Allah an masa aiki shi kuma Allah ba a masa tarayya suratul kafi aya ta karshe kenan aya ta 110 wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi Ya yace inna akhawafa ma akhafu alaikum tabbas hakika mafi tsoron abin da na fi jiye muku tsoro annabi ne yake gaya wa al'ummarsa ka san shi bil na ra'ufur rahim Allah ya aiko shi mai tausayin ne mai jin kansu ne mai san kowane alkhairi su samu ne nisan duk shari su kauce masa yake bayyana wa yake ta to aka akawa fa ma akafu alaikum ku sani mafi tsoron abin da fi jiya muku tsoro a shirkul asghar shine karamar shirka qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma shirkul asghar menene kuma shirka karama kala sai ce arriya'u ibadan Allah ga aikin na Allah ne kuma amma an yi ba don Allah ana so wani ya sani ana so wani ya gani ana so wani ya yaba ana so a je a faɗa wannan hadisi yace sahihi ne rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi an mahmud bin labid daga mahmud bin labid Allahu anhu wa min ash-shirk al-asghar tunda dama yace mu je ta karamar shirka yana bayanin kananan shirka yana daga cikin shirka karama qaulur rajuli shine mutun yace laulallahu wa fulanu ba dan Allah da wani ba da ban samu kaza ba ba dan Allah ta wana ba ka haɗa Allah da wani lokaci guda da shi ma karamin shirka ai ba dan Allah ya taimake ni ba ta hanyar wani kaga yin shi wani dan Allah ne sai ya zama sila amma kuma ba dan Allah da wani ba ya ka musu aji ɗaya? kamar tarayya suke wajen taimakon ka kun gane bambancin alafajin ake samun matsala amma ka ce ba dan Allah ya taimake ni ba ta hanyar wani ba dan Allah ya taimake ni ba sannan wani ya bani in kaga taimakon Allah ya sawa ne ba taimakon Allah ya sawa ne ya zama sila wannan shi ne mafita amma an kace ba dan Allah da wani mutu wannan yana cikin karamar shirka yanzu ka hada shi da Allah shine mutum ya ce laulallahu wa fulanun ba dan Allah da wani ba masha Allah wa shi'ita ko kuma ka ce masha Allah wa shi'ita Allah ya so ka so Allah ya so ka so duk wa'annan kaga abubuwa guda ne mana abubuwa guda uku na farko riya na biyu cewa ba dan Allah da wani ba ko kuma ka kashi ba da labari ka ce Allah ya so ka so Allah ya so wani ya so a ai ban da ta qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan kada ku ce Allah ya so wani ya so walakin sai dai kulu ma sha Allahu sun ma sha afulan Allah ya so sannan wani ya zama shi wani sila ya zama ta abin da kake ka samu din wannan saboda mai Allah ya biyo da abin ta hanyar sannan shi Allah ba zai muku maka ta sama kai kuma al'akazu bil asbab kama musabbabi yana daga cikin yadda da kaddara kama musabbabi misali kana son ka samu karatu ne musabbabin samun karatu ka tafi makaranta to sai kake zuwa inda ake karatu kuma kana son ka samu karatu yanzu Allah ya yarda da wannan a bai yarda da wannan ba ya tsara wa duk kaddara musabbabi to da kaga kake son karatu sai ka tafi makaranta sai kuma ka nemi taimakon Allah sai ka zo ka bada labari da Allah ya taimake ka ka tafi wajen karatu sai ka samu karatu ko zuwanka musabbabi ne ai akwai wani wanda ya je din bai samu ba shi yanzu kawai ya je ta abuda ne mutane nawa ne aka yi karatu da su wasu na nan ba samu karatu ba wasu kuma sun yi sun samu zaga kai naka kama musabbabi amma kaddara kuma wannan gaibu ne sai abin da Allah ya yi shi za a yau yauwa sai ka ce masha Allah sun masha sai ka ce masha Allah sun masha fulan wannan hadisi ma ce sahihun hadisi ne sahihi rawahu ahmad imam ahmad ne ya rawaito shi an huzaifa daga huzaifa bin al-yamani radiyallahu anhu daga huzaifa bin al-yamani sahibu sirri kenan ko matsayin sa cikin sahabbai shi sahibu sirri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sirrin da kake tsammanin sai na abubakar ma gare shi ne karshen abokin sa bai sani ba to sai da huzaifa ya sani sai na umar manyan sahabban kulafa urajin ba sani ba sai na huzaifa ya sani shi kuma bai wanda Allah ya masa shi sahibu sirri shi yasa lokacin da annabi ya bar duniya saboda annabi ya sanar da shi suna sunayen munafukai yana umar in mutum ya mutu baya zuwa kan gawarsa don yi masa sallah sai ya ga huzaifa ya ce huzaifa yana gari sai ya jira huzaifa ya tafi haka in ya ga huzaifa ya tafi ya san wannan kilin ne a jiya masa sallah tunda ya san munafukai saboda abin da ya faru shi ne lokacin da abdullahi bin ubay bin salun ya rasu shugaban munafikai a ubai ibn salul da ke tunce kuwa. ɗansa abdullahi ai ya sami samu annabi sallama shi ɗansa musulmi ne sosai ya zama annabi ya ce abu biyu nake so kai mu kamar rigar da kake sa kake taba jikinka don ma mahaifi na likafa sannan ka zo kai masa sallah annabi sallallahu alaihi mai ya ce an gama ya taho zai masa sallah Yana na umar ya tsare ya rasulullahi shine fa ya mana kaza shine ya karya mana yaki kaza shi ya mana munafirci a wuri kaza Allah ya ce ko ka musu istighfarin ma ba za a karba ba wa in tastaghfir lahu 70 marra ya yaghfir Allahu lahu yace Allah dai ya ce in nayi ba zai karba yace in nayi 70 to zan dora akan 70 dan ya karba shi sai na Umar ya bashi gona sai na Umar ya hakure ya kauce aka masa sallah sai Allah subhanahu wataala ya saukar da hani ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen la taqum ala ahadin minhum mata abadan innahum kafaru billahi wa matu wa hum fasiku Allah ce la taqum ala ahadin minhum mata abada kada ka kara aiwa akan ɗaya daga cikin su idan ya mutu nan gaba har abada dan innahum kafaru billahi sun kafirce Allah wa ma su hum fasiku sun mutu suna fasikai wani daga cikin mawafaqati na Umar gurare bakwai da Umar yayi magana wahayi ya sauya tabbatar da ita shi kuma wata falalar shi kuma sai na Umar yana da mawafaqati yayi magana wahayi ya zo ya tabbatar da ita matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta bata masa rai sai annabi ya bar gidan ya koma masallaci yace sai wata guda sai sai na Umar je ya same shi ya rasulullahi in sun fata maka rai da kai wannan ba gara ka sallame su ba kuma da yasa ta ai gaskiya kuma da shin da ka faɗe ta yace in sun fata maka rai ka fike ta sai Allah ya canja maka da masu imani masu takawa masu kaza duk kuma Allah ya saukar da aya tabbatar da maganar da Umar asarabu in Allah kunnaku an yi badilahu azwajin khairun din kunna muslimatun mu'minatun duk falisu din da ya ambata Allah ya maimaita kana tun muwafaqat nashi to shi mu kaga inda kuma abin da Allah subhanahu wataala a so masa to ku zai fashi sirri ne to shi yasa in wani ya mutu bayan annabi ya bar duniya kawai sai na Umar sai ya ga Huzaifa ya ji inda kaga yana da zafi akan munafiki tunda annabi ma sai da su ya hana shi ya abun nan sai kuma shi kace ya ji kaga ba wanda ya sashi wannan bincike amma saboda zafi a kansu sai ya sai ya ga ba in ya je to kai ba ma haka ba shi da kansa ma ya damu huzaifa da Allah annabi bai sanya ba na cikin munafikan da annabi ya gaya maka la haula wala quwwata illa billah ka ji ba amincewa kai ko eh ai ina jin sana abubakar yake cewa ko ya ji kafarsa ta dama a aljanna ba zai amince ya shiga ba sai ya ji ta biyu ta biyu ta biyu da wanda ba ta amincewa kansu amma muku yanzu da za a kwanta kai ma kake raba aljanna za na zaɓa ba da ke yi ba ko kowa faɗan wake a hotel ta a karan bana eh ku zai bai ce masa ba ka cikin su kuma karin kar wani ya can tambaya da sai na umar ya dage ya gaya masa baya cikin fiske ba ka cikin su kuma ya rufe ko ba ce kar wani ya sake tambaya aka wuce wurin a haka to zaifa al-yamani shi ya rawaito wannan hadisi sai tambaya ta biyu da malam yayi ta gaba shine yace hal yajuzu al-halafu bi ghairillah shin yana halatta rantsuwa da wani Allah in ka ka rantse da wani Allah a wani hadisi ya ga mana kai tsaye man kana halifan fali halif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah an ko ba zai rantse da Allah ba to bakin sa kanan kafa da rantsuwa da wani Allah karamar shirka ibn mas'ud yana cewa la an ahlifa bi ghairi Allah sadiqan ahabbu ilayya min an ahlifa billahi kaziban yace da in rantse da wani Allah akan gaskiya ina da gaskiya amma in rantse da wani Allah to zan fito in rantse da Allah akan karya ya fi min sauki to nan hukuncin karya ne can kuma hukuncin mai shirka yawo shi ne bambanci ya sa ibn mas'ud ya ce da in rantse da wani Allah akan gaskiya gara in rantse da Allah akan karya inda ta za a yi in zaɓa duk laifi ne amma inda ta za a yi zaɓa ya ce gara ya rantse da Allah akan karya da ya rantse da wani Allah akan gaskiya ita rantsuwa da sunan Allah ita kanta rantsuwa ko da sunan Allah za ka yi ai ba a ba bace da ake so kawai kowane lokaci ka saki har da kake rantsuwa ita ba a so ma kai in ba a nema ba saboda ai sunan Allah wani abu ne mai tsada wanda sai ta ɓaci je ka fito da shi don ka haɗa da shi a yadda da kai to kuma haka nan kanka kare da na doki komai kawai an nema ba a nema ba wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa hu wannan da suke cewa imanin talaki rantsuwar sakin harshe kawai ka saki har da komai sai ka haɗa da rantsuwa ba daidai ba ne yasa yana daga cikin mutane guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kalle su ba ba zai magana su ranar tashin duniya da farko ya ce almannanu ya gori wanda in yi maka abu zai ya goranta ba ko akwai ya goranta ba ko ya je gaban wasu ya goranta mun maka da wuce gani kai ba gane wata riga ba ni ba na shi wannan ya dukan nan da na so ne da shi aka raba Ainihin na masa kaza ni na masa kaza to almannanu kenan mai gori Allah ba zai magana da shi ba zai kalle shi ba sannan sai almin fuku fil atahu bi alfil kaz ne ta yadda kadararsa da rantsuwa ta ƙarya wallahi ta in ka sai haka ma ba wani abu aka samu ko ya samu ka sai haka ma ba wani abu aka samu kafin ka nemi ya rantsi ya rantsi a gani muka je wajen wani mutum za a sai gida da ya ci rantsuwa a hakan ma hakura zai ya siyar aka sai gidan da ya kawo kuma takardar gidan sai ga kuɗin ba daidai da yadda ya faɗa ba kuma ya ci rantsuwa shi an sai hakan ma bai samu wani abu kuma ko ina idan sai makance da kawai takardar gidan ya kawo aka kuma yadda aka sai gidan to irin wayannan abubuwan to yana daga cikin wanda Allah ba zai magana da shi ba ba zai kalle shi ba almin fi kusil atahu bi halbil kazib mai sayar da kadararsa da rantsuwa ta karya shi sa karka saba da rantsuwa a harkar kasuwanci kawai in za a saya a saya in an dace sai ka faɗi gaskiya da sai ka faɗi in kana ga zai yiwu kawai ka fi ƙarfin zuciyarka ka faɗi gaskiyar kuma ka ce sai an baka ribar yadda kake so ba shi kenan ba aiki ne ki ɗan tarabi ne yarjejeniya ne to amma saboda mutane sun saba da kawai ko dai sai an yi cuta din an fi ganin fi kawo kuɗi shi kuma matsalar harkar cuta ba albarka sai ka tara amma tara maka yayi wanda shi baya haka din ko yake samun abin da bai kai ka ba ya fi kwanciyar hankali wal Allah yayi abin da kai kai tara ba kai ba to ina amfani ka fita ka cuci mutane dubu biyu ka dawo gida ka tada matsalar dubu shi kuma ya je yi gaskiya ya samu dubu daya ya zo ya bada 500 ya aje 500 kuma an zauna lafiya kuma ana murna kaga albarka ne abin yawwa to irin wa'annan ne mutane ba sa gane wannan shine nau'in mutane ne na biyu da Allah ba zai magana da su ba ba zai kalle su ba nau'i na uku sai ce al-musbilu izaro wanda izarin sa yake jan kasa wa'annan suna daga cikin wanda su uku da hadisi yake ba za a yi magana da su ba Allah ba zai kalle su ba final kiyama to kaga akwai wanda yake rantsuwa akan ƙarya to kaga wannan da sunan Allah da Allah ma yake rantsuwa nan ana ma magana ne akan rantsuwa bi gairin Allah da walin Allah takwaran kwakwan danga jimare kaga an yi rantsuwa da wannan allah ya rantse da kabarin shehu ya rantse da shehu da bello a gaba da kane ya hada ya rantse da wannan ta yi to alayi halin shi ne mana yace to hal yajuzul halaku bi ghairillah Ake jawabun amsa la ya juzul halaku ko halifu bi ghairillah baya halatta a yi rantsuwa da wani Allah ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙulbala wa rabbi latuba sunna ka ce bala eh haka abin yake kuma ina rantsuwa da ubangiji na sai an tayar da ku kaga rantsuwa da annabi Allah ne ya umarci annabi sa kul ka ce bala sai kuma ka ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na shine malin shahid Allah ne ya umarci annabi ya rantsuwa amma da wa yawwa da takwaran kwada da kabarin wani a'a wa rabbi da ubangiji na asalin ayar Allah ne ke bada labarin za amal ladina kafaru allan yub'asu waɗanda suke kafirai sun raya wa kansu cewa su ba za a tayar da su ba ma'ana kiyama su ba ta ba ba bai taba su ba Allah yi ba suna mutum a nan Yau yawmul ba'ath wanda kai mai imani ta tsira kuna imanin ka ko wal yawmil akhir da imanin Allah dama shi da ne an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa yawmin akhiri da ranar ƙarshe tira tashin alkiyama yawmul hisab li muhasabatin nasi ala a'malihi ranar hisabi domin saka ma mutane a bisa ayyukan da suka aikata kamar ya amal miskala darratin khairan yara wa man ya amal miskala darratin sharran yara wanda da fadara na alkhairi ya gani a kwanan cinsa wanda ya na sharri ma ya gani a kwanan cinsa kowa a tambaye shi kuma a masa hisabi wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al Mursali? Allah ce wallahi sai mun tambayi alladhina ursila ilaihim wanda aka aika musu manzannin mutanen kenan sanan wala nas'alanna Mursali mursalin kuma wallahi sai mun tambayi manzannin to idan an tantance da wani dan sako da mai wanda aka wa sako kowa ya tabbatar an yi haka to sai Allah ya ce wal wazanu yawma izil haqq to kuma ne ma'aunin da za a tantance aikin kowa nan gaskiya ce za ta yi halitta kamar kulatu mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunin sa yi nauyi to irin su irin su masu cikar ma'auni sune masu babbar rabo Allah ka datar da mu Allah ka rabautar da mu amma wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin sa ya zama kan fayo ba komai na arziki sai Allah ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun wannan su suka tabar da kansu da kansu suka yi yin yin abin da ya kamata cikin damar da Allah ya ba su da tsawon rayuwar da Allah madaukakin sarki wato ya ba su to yi imani da ranar tashin alkiyama yau matubular sara'ir ranar tona asirai yau malayan fa'umalun wala banun ranar da dukiya ko ya ba su da amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wato tacciya ranar da Allah subhanahu wataala a suratul ibrahim ya ce wa anzirin nasa kai wa mutane gargadi na yawma ya atihimul azab? ranar da azaba za ta zo su ga iri da muzu fa yaqulu allazina zalamu sai a zalimai sai rabbana ya ubangiji akhirna ila ajalin qarib a dan jinkirta mana shine bi an taruddana ila duniya a maida mu duniya kar a yi awan nan a yanzu kar a yi hisabun nan a haka akhirna ila ajalin qarib da jib da'awata in an maida mu zamu amsa kiran wa nattabi'ir rusul zamu bi manzanninka a kaga wannan shaida ce take nan da ba su ba an faɗa sun iyadda to ba matsala a wurin ɗan adam da faɗuwa ba nauyi irin abin da kai fiki fiki ka ce ba zai yi ba a ce to gashi a gabanka in ji to a jinkirta musu to sun gankiri da mudu'in ya tabbata yanzu sun yadda za a yi to kar a yi din kar a yi hisabu a mai da mu duniya za mu amsa kiranka wa nattar za mu bi manzanninka sai mala'iku su da su a walamta takunu a kasantun min qablu ma min zawal ba ku ne kuke rantsar ba inda za ku daga duniya sai kaduna wata kantun bi masakinin lazina zalamu an fusarun kuka zauna a mazaunan da dama kafin ku sun zauna ba duniya ba ce kuma zalamu an fusarun suka zalunci kansu kafin ku sannan ku da kuka zo ba in ma ba ku sani ba ba a ɓoye muku ba Allah ce wata bayyana lakum kai ba ba annabihim ai ya bayyana gare ku su da suka zo kafin ku ya muka da su amma maimakon daga na gaba ake ga zarfin ruwa sai kuka kwata sai kuka musawunsu wani misali ne Allah bai bayar ba na misalin da ka gabata ya ce wa laƙadu sarrafna lin nasi fi hazal qur'an min kulli masalin mun ji juya mutane dangogin misalai a cikin wannan alqur'ani dan su gane gaskiya su dita amma ce fa aba aktharun nasi illa kufura mafi yawan mutane da gangan suka doge wa kafirci lokaci guda da annabi da Allah yana rarrashin manzansa akan abin da ƙurai shawa suke masa na ƙaryata alkiyama sai Allah yake ce da manzansa a sautu qaf yale su kazzabat qablahum qaumun nuh kaga qaumun Nuhi mutanen manzo na farko ke wa ashabur rad wa samud wa adu wa fir'aun wa ikhwanul lut wa ashabul aikati wa qaumut tubba al'umma na takwas Allah ce duk tasan nan ba lalai da mara ba suke da zuwan manzanni ba kullum kazzabar rusula duk ƙaryata manzanni suka yi amma sun sha da daɗi fahaqqa wa'id sai suka tantance wa'id sun kaga an ce wa'id shine alƙawarin azab to fahaqqa wa'id shi yasa Allah subhanahu wata'ala za su ce a kirna ila ajalin qarib li jabda awatan sai a ce da su a awalam takunu aqasantum min qabl ma lakum min zawat wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuka zauna a mazaunan da dama wasu ne suka zalunci kansu mu kuma da kuka zo wata bayyana lakum kaifa fa'alna bi ya bayyana gare ku ya muke musu na da وضربنا لكم الأمثال من بقى مكم مثالي so ta alkiyama ke su Allah ce za amal ladina kafaru Allah yi ba su sun rai cewa ba za a tayar da zuwa shine sai Allah ce kun ka ce bala wa rabbi za a tayar da ku ina rantsuwa da ubangiji na ka tuba a sunna sai an tayar da ku sannan bayan tayarwa la tunabbi anna ko la tunabbi kunna za a ba ku labari bima amiltu da abin da kuka aikata in sai mutum ya kai yana tunanin a tada mutane a ce kowa sai an bashi labari tun daga na farko har zuwa na ƙarshe sai Allah ya iyakance maka wannan tunanin aikinsa ba irin naka bane sai ce wa zalika alallahi yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah yasa a ƙarshen suratul Ibrahim din yake ba da wato labarin cewa yadda tashin zai kasance za a tashi liye zai Allah kulla nafsin ma kasaba dan a saka mu kowace rai da irin abin da ta aikata dan ka karanta kowa irin abin da aikata ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya kace wani ta Allah kai ce inna Allah sari'ul hisab Allah ne gaggawar hisabi kawai sai rufe surat Ibrahim da cewa haza balagul lin nas wannan sako ne zuwa ga mutane wal yanzuru bihi dan su wa'azantu da shi wal alamu dan su san annama huwa ilahu wahid Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abun bauta wal yadhakkara ulul albab dan masu hankali su wa'azantu amma inna Allah sari'ul hisab kai kana da abubuwan ma da za su sa yanzu kan gamsu inna Allah sari'ul hisab ne ayoyin ma kai sun ƙara bayyana a wajenka kwamfutar ka intanet da mutum miliyan guda in ka sayo mutum sako kace a sakan guda sai ta raba mutum miliyan guda da suke cin kwamfuta inna laha sari'ul hisab to wannan kwamfuta ma kenan me kake tsammani da aikin bai kun fayakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin sa kawai in yi hikimar wani abu sai ce kun fayakun sai abin ya kasance to aljani ma Allah ya bashi dama ya hore masa ya cewa bilkisu zai kawo za a kawo annabi Sulaiman gadon Bilkis ya ce kafin iftawar ido kuma kan aka yi kafin iftawar ido ba sakan kenan ba sai ga gadon a gaban to shi kuma Allah shine mahalicin kuwa to inna allah zariful hisab Allah mai gaggawar hisabi ne zai tayar da ku zai ba ku labarin abin da ku aikata ta tagabun ta wato ta bakwai ta tagabun to wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyi guda uku wanda Allah subhanahu ta'ala ya cewa manzansa sallallahu alaihi wa sallam, ya rantse wa masu mutum tashin alkiyama akwai anan akwai a suratul yunus akwai a farkon suratul sabai wayannan sune ayoyi guda uku nan aya ta bakwai suratul yunus aya ta hamsin da uku suratul sabai aya ta uku wayannan sune wurare guda uku da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rantse wa. wato kafirai akan tashin alkiyama wuri na farko kamar da muka da sauran yunusa aya ta hamsin da uku allah maɗaukaki sarki ya ce wa yasan bi unaka suna neman labarinka ka ba wai saboda mutum alkiyama suke neman labari wai a tabbatar musu a haƙƙun ku shin gaskiya ne ku alkiyaman nan ya lace kul i wa rabbi ka ce haka ne za ta zo ina rantsuwa da ubangiji na innahul haqq gaskiya ne alkiyama kuma ma antum bi mu'jizin ku ba za ku gagara Allah ba ko ku ko kar ku wa ma antum bi mu'jizin ku ba za ku gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kaga wai na bi kenan bayan wata tututun ta gawo sai ma kul i wa rabbi kamar yadda yake kul bala wa rabbi a can sai guri na uku shine suratul sabai wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a wanda suke kafirai suka ce san ba wata alkiyama to haka Allah madaukakin sarki sai ya ce a da su bala wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'atiyar na kun sai alkiyama ta gomu isa da suka fiya musu a farkon suratul nahl ne yace ata amrullahi fala tastajilu kun ga alƙawarin al'amarin Allah na alkiyama fa ya riga ya zo gaggawa ku dena don kullu atin atin duk abin da aka ce gashi nan yawo kamar da suka ce kullu ayyun mayyit duk mai rai matacce ne wa kullu jadidun balu duk abin da aka ce masa sabo su tsoho ne eh, sabuntar ta ja masa tsufa kamar yadda rayuwar ta ja masa mutuwa yawa maganin kada aika da kada a fara alkiyama ya kai suke wannan maganar ce la ta'atiyar na kuma sai ta abawun ku sai an yi alkiyama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu misalin alkiyama da irin misalin da baka isa ka karyata ba a ka kafin da ce kafuwar da masjid ya rantsuwa da alqur'ani ya ce ajibu an ja'ahum munzurun minhu sun yi mamaki ko ƙwarai shawa da masu ra'ayi irin nasa na kafir cewa a a ce an tashi aiko musu ma mai gargadin manzan kuma minhum daga cikin mutum za a aiko musu yi wannan bayani a farkon karatu ƙalar kafiruna haza shay'un aji cewa wannan abin mawaki ne Allah ya aiko musu mutum to ba iya nan ba sai saban da mutum din annabi ya zo da suka ce ai za mitina Allah ce wani idan muka mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa sai a tayar da mu suka ce zalika raja'un ba'id wannan abu ne mai a kuwa hankalin su ba zai dauka ba zalika raja'un ba'idun abu ne mai nisan afuwa ai shine abin da ya kai asi dan wa'in shi sai da ya je ma makabarta ya samo gawa da kashin ta ya rufe ya ɗauko ya zo yana marmasawa a gaban goshin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wai kace idan mutum ya mutu ya kashin sa ya rube kamar haka za a tada shi sabar wai kaga wai kamar ƙarya ba wani annu tawa kawai bai yarda ba annabi ya kalle shi to kai ma da kake maganar ya mitu kallahu ba sai ba sai wani mutum ba kai ma ya mitu kallahu Allah zai kashe ka zai tayar da kai zai shigar da kai wutar jahannama ido ta jawo ba to annabi ma ya duka anil hawa yana gama magana sai Allah ya saukar da aya to ya ce awalan yara al-insanu anna khalaqnahu bil nutfatin fa idza huwa qasimun mubin dan adam ba zai duba ya gani ba ya duba asalin sa ne kalli kansa mana wani mai hikima ya ce law arafa al-insanu idarahu ai lam yafakkar al-maula ala abdi da bawa ya san gwargwadansa daga ina ya fara ne matsayinsa ba shi ne wanda Allah ya ce kulika min ma'in dafiq ba wani ruwa mai tunkuɗa juna falle zuru da insanu mimma kulik daga mai aka halitta kulika ne ma'in dafiq sadaka law arafa al insanu ku da dan adam ya zan ne matsayin sai sai lamya yafakhar al maula ala abdi da mai gida bai kafafa a kan yaran gidansa ba duk matsayin tsaye ne kowa kulika min ma'in ne. ba wani kulika min ma'in zahabi balle ka ce kafi shi kuma a wajen Allah inda lahi a atqakum in yafi ga tsoron Allah yaran ka ne ko bawanka ne sai barka a gosulo saboda haka a ce dan wa'ile zai wannan maganar Allah ce to a wani garin insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin amma sai gashi yana hukuma irin wannan tafto na fito dan ka gane in ka taba annabi ka taba Allah sai ce wa zaraba lana masala Allah bai ce wa zaraba lahu ba ko wa zaraba li rasulina sai ce wa zaraba lana masala ya dauka shi yake buga mana misali wani sai khalqahu ya manta halittarsa kala yake ta man yuhi al-izama wa hiya ramin waye zai raya kashi bayan ta riddige da Allah ce ga amsa qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra kace wanda ya kaji halittar da babu ita shine zai mai da ita huwa bi kulli khalqin alim shi ko laga da kowace halitta makani irin waɗannan fa su ne wanda su kafirtin na zama a gaban annabin suka yi kuma ga hadita su ta kare kuma wani shugaban faransa a yanzu in zai yi gwaninta sai ce waɗannan ba sa ya hana shiga wuta ba za su shiga wuta ba irin sa a ci dan wayar din ko kuma abu lahabi wanda radda annabin ya sanar wa duniya shi manzanta ne ranar ya nuna annabi ya sa amma ya tsanya tankwar yaro ta yi annabi ya tara su ya ce hal su saddi kunani fi ma sun bihi shin za ku za ku gaskata ni cin abin da ba ku labari suka ce ma jaramna kan kaziba ai ba mu san ka da karya ba mun zuna sha'atika tun farkon tasowar ka ila al'ana har yau ina mu san ka da karya ba da ka tara suka ba da wannan shaidar akan ba su ne suka sa masa muhammadin amin ba saboda amanarsa jahiliya sun aka maka ajiya wanda zai tare ma ya kwaci ganima bare kuma an kama masa ajiya to annabi ne za ka sallallahu alaihi wasallam ka kawo masa abu ka zo ka same shi da kamar sa da ka ba shi ajiya karba ka suka sa masa al'aminu tun a jahiliya ka yanzu ya tara sai ce hal tusaddiquna ni kuna gaskata sai an ku labarin sai ai ma jaramna alayka kaziba mu mu kanka da ƙarya ba tun farkon tasowar ka har zuwa tara mun nan da kai sai ce to inni rasul inni nazirul lakum ni manzo ne mai gargadi a gare ku daga bari na kuma sai azabun alim wasu suka yi shiru wasu suka fata kaulan layyinan amma sa abu lahabi ba sai ya kasa shi sai kalle ce tabbar laka ya muhammad ali haza jama'ata na tabbar fa kamar ka ce mutum tir da kai mutum ka tabbar laka ya muhammad ali haza jama'ata na yan saboda wannan ka tara wannan nuna ya tsalle wa annabi daga ranar ya tafaruta to in ka taba annabi ka taba Allah ai kana so ya maka dirar mai ya taba masa annabi yana yin wannan Allah ce ya da abi lahabin wata yace annabi tabbat tabban laka Allah ce tabbat da. hannun nasa da ya kada ma annabi tabbat da abila habi ya tabe ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiya yake ji da ita da wani abu da ya tara ba zai wadata masa komai ba karshen fim din ya ne sayasla nara sannan zai tafi wuta sai shugaban faransa ya ce san ba dan wuta bane ne ko ba za shi wuta ba to wannan kaga da hujja masu a gaban annabi shi ko kamar na faɗa jiya ala kora ma zai tafi zai shi ba in bai tuba ba saboda ya zo an wuce matsalar duk wanda za su yi a yi a sun san sakamakon su kai ka zo daga baya kana shi saboda ka suka ce ai zamituna yanzu idan muka mutu wa kunna turaba muka zama turbaya sai a ta da musu ce zalika rajakun ba'id sai Allah ya faɗa ko sai kada alimna ma tanqusul ardu minhu ba wai su din ba abinda ƙasa ma ta ci bayan sun rufe, alimna ma ta kusur arzulin sai ce wa inda na kitabun hafi muke da littafi wanda ke kiyaye aikin kowa wasu suka ce littafin ka da aka sanya maka kiraman katibi ne ya alamu na mata da suke rubutawa din wanda ke ba bayan huzubin zubin illa illa da da dai A atin to wannan littafin naka Allah ya muna da shi na kiyaye aikin ka ko kuma wa inda na kitabun hafiz ai a wajen mu lauhul da ke bada din duniyar gaba daya tunda suna musu alƙiyama ta Allah ce a falan yanzuru ila sama'i fawqahu wajen abin da ake so ba su kalli sama da suke sama da su ba dan jahilci ma sai ga ma sama tana sama da kai falan yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaina in kana musu alƙiyama kalfar kallon sama mana ya muka gina ta wanda ya rike sama babu amudi babu kararki ba wacila ba fila kaifa ha yace Allahu allazi rafa as-samawati bighairi amadin tarawna baka taba ji ba ko a tazo mu ji ta ko a almara dan nan ne da gizo na tafiya gurbi ya miji yace me ya fita filar sama ce ka taba baka je ba zaka ji ba Allah yake rafa as-samawati bighairi amadin to Allah yake afalan yanzu ila as-sama'i fawqahum wanda zai musa alkiyama baya fara kallon sama da zai masa izina Kaifa banaina ha sai muka gina ka wazayyana ha muka kawata ta da ado na taurari ku don taurari yana daga cikin aikansu guda uku Allah ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinatin min kawaki. mun kawata sama duniya da adon taurari to wa zayyana ha sannan wa malaha min furuj ba ta kallon sama daren dadiya ba ta ba ta kira ba ta tsagewa ba a sake ta kuma ta fado ba dan adam in yi ginin sa yake ko bai rushe kuma zai nutse sai a ce a bude saman a kara yanzu ya yi kasa bare ma yanzu zai fara kira yana zan tsagewa ana faffacewa amma sama kullun sabuwa ai ko ta aka mu ne ko ne sabo ko sama ta kullun sabuwa kuma ba ta tsufa ba ta tsagewa Allah ya ce farji ilbasara hal tara min fudu daga kanka sama za ka tsagewa a sama in kawo ne kana kallo baka gani ba har wayanka ya tsage ka tafi kai dinya ka warke sun marji albasara karratai sake mai da ganinka a karo na biyu ko a karon farko da babu gajiya kai ba gani ba Allah ya ce yan kalbu ilaikal basar khasiya to a falan yanzu ila sama'i faqahu ba sa ganin sama fa bane na hawa zayyana na hawa mala min ko in sama tawa yaro ne ta sai ce wal arza madadna ha to kasa da muka shimfida suke takawa ka kwanta ka tashi ka zauna ka meke ka yi gudu ka yi sassarfa ka yi tsalle ka dire ka tona ka bunne ka shuka ka girbe wal arza madadna wa alƙaina fi harawati muka jefa mata duwatsu wa an ambatna fiha min kulli zawjin fahi muke fitar da dukkanin tsirrai masu zuwa da kai kalle ta in suna musun alƙiyama Allah ya tabassuratan wa zikira li kulli abdin mun wannan wayarwa ce wa azantarwa ce amma gaba wanda yake mai daga al'amarin zuwa ga Allah wannan kala ba ta katil laha farqun nabi ga duk itatan dabino masu tsayi wanda suke ba da gundar dabino da Allah ce rizqan lil ibadi wannan duk mun yi ne arziki bayi su samu abinci sai da muke saukar da ruwa fa hayna bihi baldatan maita muke raya bayan kasar da ta mutu ta kekashe to ba da ba alani ayi damuna akwai wanda sai kare da rani da damuna bayan kasa ya kekashe girin ya koma ya zama yalo iska take dauka tana kadawa daga an sake saukar da ruwan sama kuma sai gari yayi sanyi sai kuma bayan gari yayi kore manoma suna jin daɗi nagari suna jin sarki wannan shine misalin alkiyama din Allah ya ce rizqan lil ibadi fa ahyayna bihi baldatan maita muke raya bayan kasar da ta kekace ta mutu rani a koma damuna bayan kasa ya kore yara yi kenan sai Allah ce kazalikal khuruj kama haka alkiyama kenan in kana kama ana so a ce da kai in kana so kare ta alkiyama fara ƙarya da rani da damuna ba a yi to in ana yi Allah ce ka zalika rafuruj Kamar haka alkiyama ta ce yasa yace hun qablahum qaumun hin din ai ci gaban wannan ne yace to mutanen na bulu sun karyata wa ashabul rasi wa samud wa adu wa fir'aun wa ikwanu wa ashabul aikati wa qawmu suba kullun kazzabar rusula to ba haka wai sun tantance wa idi wato nau'in narkon azaba da wajen Allah subhanahu wa ta'ala to haka wannan ayar kana cikin kusurfi ta gabu su irin su guda uku ne wanda Allah ya ce annabi ya rantsu a kan alkiyama saboda haka ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda mun da littafin ku malala garajar amsa Allah ta tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi llahi faqad asharaka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka na rantse da bella da shehu na rantse da kabarin shehu ta kwaran fadakon danga marai. shirka ne kawai dai illa iyaka muna magana kan karamar shirka shirka karama wannan shi ma sai rawahu Ahmad Imam Ahmad ne ya rawaito shi an ibn Umar daga Abdullah Dan Umar radiyallahu anhuma wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ya ce man kana halifan duk wanda zai yi rantsuwa hal ya halif billahi to fa ya rantsa da Allah aw ya yasmut ko kuma ya shiru muttafaqun alaihi shi kuma wannan Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi an ibn umar radiyallahu anhuma daga dai abdullahi dan umar Allah ya kara masa wa qad yakunu al-halifu bil anbiya'i aw al-awliya'i min ash-shirk al-akbar hakika yana kasancewa rantsuwa bil awli bil anbiya'i da annaba kake na rantsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakin haka ka rantsa da annabi Muhammad kai rantsuwa haƙƙi ne na Allah shi kuma Allah ba a sa wani a cikin haƙƙinsa karin ce da annabi Muhammad shi annabi Muhammad shine da ya faɗa yake man kana halifan fal yahlib billahi aw liyakun kaga in magwanin ta kai saba ma masa kai da karanta da shi ya ce in za ka rantse karanta da Allah ko kai shiru kace to ba ma da wani ba da kai zan rantse to da haka shine malam yace rantsuwa bil anbiya da annabawa aw awliya ko wasu waliyai min ash-shirk akbar suna daga tsara cikin babban shirka wazalika iz iz ita ada al halifu aw wali tasarrufan ya bin ruhu, amma idan mai rantsuwar ya kudurce cewa shi wato ba annaban da zai rantse da shi ko wani wali yana da tasarrufin da zai iya wato cutar da shi ko ya taimake shi ko ya kawo masa wani abu mummuna to ya ba ta hakin Allah gaba ɗaya Wani walizalika ya khafu min min al halifi bihi kaziban ilman bi annan shirkal asgar min al-kaba'ir walidalika saboda haka ya khafu min al-halaf bihi ake jin tsoron a rantse da wato shi kaziban akan ƙarya ilman bi annan shirkal asgar saboda sanin shirka karamar shirka min al-kaba'ir tana daga cikin wato kaba'ir manyan zunubai kaba'ir zunubi kenan amma wala yukallu sahibuhu fi nari wanda ya karamar shirka shi ba za a dawamar da shi a cikin wuta ba babban shirka ita ce da warmin mutum a cikin wuta to amma dai da abin da zai kai shi ka wuta kuma kasar da ne ba idan me yasa ba za ka kauce masa ba to kada abin da aka ce zai shafi ba daidai ba ko ya komun sa ka kauce masa suka ce kada ka wato wulaƙanta ƙaramin zunubi ka je ganin ba komai bane innal jibala min hafa wai ka sani katon dutse to daga kafuwa ya fara in ka su suka tare girma za su yi kanana da ka gara maka nisashe su gaba daya ina ga lokaci yayi ko to sai mu tsaya nan abinda makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda na kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakim alim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muslimin katsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a kira sallah ko na'am yawa matsayin shi ne su kamfani da suke sawa suna tsawa mai sayarwa ne ko suna tsawa mai tsaye ne ah, mai sayarwa aka ba ko mai tsaye a ah, su ne suna sa dole akwai manufa mai manufa su ta sawa kyautatawa kwastoma yawa ba dillali ba kyautatawa kwastoma ya sa aka tsawa ba kyautatawa dillali ba su aka yanzu dillali ha inci yayi kamata ya bari ai shi ma da rawarsu yake da yake rawa masu sayar to za ka kamfani ya kyautata musu shi kuma duk wannan bayan riba bai ji bai ba sai ya nan ma ya zai to za ka ba dai-dai ba ne in kamfani ya sa ya sa ne don asalin wanda zai amfani da abin kusa ya zai amfani da shi ba don kai da kake sayarwa ba in kai da kake sayarwa ne wani ta guda ya baka wani ba sai ya sa a ciki ba a gane ku? yawon to ka ba kyautawa a ciki na'am hmm. Hmm. eh kamar wai Allah ya tambaya ne alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah bai kai mafi hukuncin masu hukunci ba to kalmar bala abin da ta eh haka ne nake nufi to amma abin da mutane suke musamman a cikin sallah ita sallah wata ibada ce wadda ba a sa mata abin da baya cikin ta sai ko komun daidai din abu to kar ka zo da shi cikin sallah in ba ta aka yi wannan abin jinsin sallah ba kamar za a ci mai eh, karatun kura da ce muhammadun kawai ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun ita kuma ibada tauƙidiyya ce yadda aka ce ka yi haka za ka yi ba za ka ɗauko abin da baya cikin ta ba ka kawo mata eh. musamman a cikin sallah musamman a cikin sallah an a wajen sallah ne an ce alaika za a aka malaki min ka ce ba za ba kai banna ba amma a sallah ka shiga mata wani aikin da baya cikin ta Allah a hmm. hmm. hmm. shi ne muka ce ba duk abin da aka halatta maka a wajen sallah ba ne aka halatta maka a cikin sallah ita sallah ba a maka abin da ba naka ba za ta yi ba mamu kyau su yi shuru kuma kana faɗa inda ba karatu ake ba kuma tarji ma dama an ce ba a san annabi ba ka san annabi <laughs> yau ba <laughs> eh? to kai ne kai wa kanka ba a hukunta mutum da abin da yake sun zuciyarsa yau to sai ne Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka. Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yayin da sun yi lafiya fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka rafafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya mata yayin da ba su da aure su ne yin auren Allah ka ba su harin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman tsari Allah ka ba su yin auren ka ba su mata yi na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda ka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun tarar da su bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ka zauna mana kasan mu lafiya duk wanda yake nufin kasan mu da fitina Allah ka mayar masa fitinar sa kansa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma arzuqna al-amn wal istiqrar fi Nigeria Allahumma arzuqna al-amn wal istiqrar fi Nigeria Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya rabbal alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين